بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kadar mu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci namu mai albarka na Salman anhu a kuma yammacin wannan rana ta laraba wadda ta dace da sha bakwai ga watan ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina da hakan ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara miladiyya muna ƙara da godiya mu ga Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma na ramadan muna addu'a Allah cikin tausayinsa da jin kansa da rahmarsa da karancinsa ya sadar da mu da dukkan alkhairan da ke cikin wannan lokaci mai alfarka. muna roƙon Allah ya mana arzikin karanta a akan daidai da kuma fassarawa akan daidai da yin aiki da daidai din da neman yarda Allah Allah ya biya mana dukkan bukatocin mu na alkhairi Allah shi magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu ai yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 47 haka ne ko to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الله أكبر in ba manta ba jiya mun je da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafin sa mai albarka cewa ya sabkar da ayoyi bayyanannu wato shine alqur'ani wanda ke ɗauke da hukunce-hukunce na mu'amala da aqida don mutane su rayu rayuwa mai albarka sannan Allah maɗaukakin sarki shi ke shiryar da yanda ya ga dama ya hau shirya ya hau ta farki dodar zuwa ga tafarki nan na tsira shine addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya kira a kan shi sannan kamar yadda Imam ne ya faɗa idan mutum ya tsaya yana da nazari mai lafiyayye yana ganin abin da ke zuwa yana dawowa ya yi sa'ar koyi da mutumin Allah malami na kwarai wanda ke kai shi ga gaskiya to zai kubuta kenan ya gwada sai an nemi gaskiya sannan idan mutum ya yi wannan muwafakar Allah sai ya ɗora shi akan hanya ta daidai wadda take sadarwa ga alheri cikakke alheri cikakke shine aljanna ni'ima ce ta dindindin wadda ba ta yankewa Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin wannan ni'ima to sai aka ci gaba bayanin halin munafukai wanda kun san halin su na sharri ne masu son alfasha ta gama musulmi Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da bayanin halinsu. wa yaquluna suna cewa ai almunafiquna suna fukan nan da ke kewaye da annabi amanna billahi ai saddaqna suna cewa mun iman da Allah wa bir rasuli mun yi iman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ta'ana sunna mun yi biyayya bihi ma ga abin da suke bada umarni fi ma haka ma bihi a cikin abin da suke hukunci akan shi mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah mun yarda da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baki kenan sun faɗa ma duniya haka Allah ya faɗa game da su wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma mi Allah ya ce wa ma hum bimu'minin daga cikin munafikai suna mutanen ai zaka ji suna cewa sun yi imani da Allah da ranar lahira amma haƙiƙanin al'amari su ba mu ne bane ba idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lamaza lakadibuna in suka zo abin da suke faɗa kenan ai mun shaida ai kai manzon Allah ne to ba ma sai kun yi haka ba Allah tintin ya sani ya ce annabi Muhammad manzon Allah ne Allah ya ce wa innaka lamnal mursalina kuma ya ce Muhammadur rasulullah ba magana ta kare ba lalle kai kana daga cikin manzanni sai ce annabi Muhammad manzon Allah ne Allah ma ya shaida kai manzon shi ne amma Allah ya shaida munafikai ƙarya suke abin da suka faɗa a harshe ba shi ne ke cikin zuciyar ba to halinsu ne ya na billahi ma kalu wala karqalu kalmatul kufr kafir bada islami mahmud maliman wanda su kullum su suke su gabatanci game da mummune za ga a fatar baki lub lub lub amma aiki ko kusa magana ta yi gaba amma aiki ya sha bamban wannan kuma hali ne da Allah ke yin fushi da mutum ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura makatan inda Allah an kulu ma la taf'alun Allah na mummune wa'anda yake kauna fada dan me za dinga fada abin da ba aikatawa ya munana laifin yayi muni a wurin Allah ku dinga faɗa da bakin ku abin da ba kuke aikatawa ba saboda a sanka a sanka cika magana wannan hali ne na mutanen kirki masu gaske imani amma magana daban aiki daban wannan hali na munafinci Allah shi kare mu to kun ji irin halin su abin da yi cewa kenan ai su imani sannan sai kaga sun ce sun yi biyayya kun mai tawalla fariqu min sannan sai daga ga wasu daga cikin su suna wato jiwa baya daga haka ne min ba da zalika bayan wannan abin suka faɗa cewa sun yi mani sun yi biyayya amma ulaika bil mu'minin da daidai waɗannan ba mummune bane ba duk da sun furta a bakin su cewa sun mummune ne zaka ji sun ce وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل وإلى الرسول رأيت المنافقين Idan عنك ce سجودا zo su yi imani da Allah. su zo su imani da abin da Allah ya saukar ma sai ka ga su sun kin imani kuma suna kange mutane daga zuwa gare ka su fahimci addini matuƙar kangewa wani mummunan hali hali na munahanci Allah ya kafa kisan ke kare mu ha asu ibn kathir a cikin littafin tafsiri yake cewa qawluhu ta'ala fada Allah ya kafa kisan yake cewa wai da illa wa rasulihi ka kan ko na'am وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين مثل مثله أفي قلوبهم مرض أم اتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون الله أكبر Allah ya ce wa ibadu ila Allah wa rasulihi idan aka kiraye su su zo zuwa ga Allah ga hukuncin Allah da manzansa su jawo zuwa ga Allah su jawo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon su mi kauya sai ka ga ba haka suke ba in an kira su zuwa ga Allah da manzansa li yakum bainahum dan su hukunci tsakaninsu idza fariqun minhum mu'ridun sai ka ga wasu jama'a daga cikin suna kauda kai daga wato kai hukunci zuwa ga Allah ko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda yake kai hukunci ga wurin da yake daidai shari'a ta Allah to alama ce ta munafinci sannan kuma Imam al-Qurtubi ya ce da wannan aya idan aka ce alƙali na kiranka to lalle ka zo in ba haka ba hakkin ka zai tsara alama ce ta musulunci alama ce ta imani alama ce ta ihsani a ga cewa kana jawuwa kai musulmi ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala da kulli ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima rantsuwa da ubangijinka al'amari yayi girma Allah da kanshi yayi rantsuwa ubangijin gaskiya yayi rantsuwa al'amari yayi girma rantsuwa da ubangijinka mutane ba za su taba yin imani ba ko ma su wane ne Allah ya ce ba za su taɓa yin imani ba hatta yuhaqqimuka har sai sun alƙalantar da kai har sai sun hukuntar da kai sun sa ka kai ne mai warware shari'a tsakaninsu in an samu kiki ka kai ne mai warwarewa a fahimci gaskiya to sai sun yi haka ba za su yi imani ba hatta haƙi maka sai sun alƙalantar da kai fi mata da bainahum a cikin abin da ya gudana tsakaninsu ka ja na da aka kiki ka to musulmi wurin manzon Allah yake kaiwa ala hadi qawli ta'ala fa in tanazatum fi shay'in farduhu ila in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir ba wata magana ta wannan zalika khairun asun tawila idan ka da na da to in dai akwai imani ne karkace mu maido mi manzon Allah ya magana akai magana ta kare wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna min siratu min wa mubina ba ya dacewa mutum mutum mai imani namiji ko mace Allah ya hukunce ya koma yana da wani ta cewa yana da wani zabi wani dai haka ya sa ma Allah sabawa take mabayaniya Allah abin ya kare mu da haka mummuni wanda yake ya musulunta shine ya kai kara A yi muka mun ka kuma tilbinhum al-islam kenan thumma la yadiru fiya muslim harajin idan kai hukunci ba za a samu wani kaikayi ba ka ce wannan hukunci a yayin tsauri ko wannan hukunci bai dace da zamani ba ko kaza ko kaza ko kaza ba za su ji wani kaikayi ba imani kenan wa sallimu taslima su miƙa wuya miƙa wuya shine ihsani to wanda kaga bai ɗayan uku nan ba ina musulunci tare da shi to shine abin da ake tuman munafiki kenan ba su kai ƙara a wurin Allah ba su kai ƙara a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su koma suna rarrage ne wannan kuma halin munafici ne ko a yau mutum ya fita da wannan to ya shiga cikin layin munafikai Allah ubangiji shi kare mu da haka halinsu ne an kira zuwa ga Allah da manzon su hukunci tsakanin su la fariqu minhum mu'ridun sai ga wasu daga cikin su suna kawo da kai kamar da shi nan malam ya fada ibn kasir yace la ilaha illa rasulihi fasara fada Allah madaukakin sarki idan aka kiraye su su munafikai ga jaruwa zuwa ga hukuncin Allah da sa ai idza talabu ittiba'il huda in aka neme su aka bukaci su zo su bi shari'a abin da ke daidai fima anzalallahu ala rasulihi ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya so kan manzansa awa zuwa mun sai sun kaurace daga wannan abin sun bijile sun kekata kai ƙasa sun gibi wastakbaru sai su girman kai su gibi sai an fi sai macin kawun su an ce ba yi game da ban abin da Allah su kan manzansa su girman kai su kibiyayya kuma girman kai ga Allah girman kai ga manzan Allah kafirci ne mai hidda mutum daga cikin musulunci abin da ya hidda shaidan kenan sai ana kai min Allah ya ce yi girman kai takabburan ya kiya haka na wanda ya ma annabi girman kai shi ma ya fita Allah shi kiyaye sannan girman kai ga sauran mummune kuma ka ba ne don yana daga cikin abin da ke ja mutum matsala ba haushe ma ya tabbatar da haka ne yace girman kai raunin arziki ko raunin me yace raunin tsaya to kaga ba haushe ma ya yarda girman kai ka ira ce dan ba mai san tsaya Allah ya raba mu da tsaya wa hadhihi ka qawlihi wannan kamar fadarsa ne madaukakin sarki alam tara ila alladhina yaz'umuna shin baka gani ba kai mai karatu shin baka sani bane ga waɗannan ba gani ba zuwa ga waɗannan da suke rai cewa annahum amanu bima unzila ilayka sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka amma unzila min qablika sun yi imani da abin da aka saukar gabanin ka yuridun suna nihi kawai an yi haka mila tabut su kai hukunci ga wanda ba Allah ba ga shari'a Allah sai suka yi wurin wata shari'a ta can kana musulmi ka je ka tunal kod kana musulmi ka je ka kai kana musulmi ka je ga shari'a Allah ta bayyana ga inda za a ce qala Allahu qala rasul ka kewaye ka tafi ai ka tashi aiki Allah kiyaye sun ce sun yi imani amma suna suna nufin kun ci wani dagu wa kad umiru kuma alhali addinin su an umarce su a cikin addinin su an yakuru bihi su kafirce mu dagutu Allah ya ce katabana rusulul ghaib sai ce fa man yakfur bi tsaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tasama laha wallahu sami'un alim mummuni na gaske Allah madaukakin sarki ya dora shi akan shari'a babu ko shakka inda Allah shari'a ta haice banban daga bata a san gaskiya da bata akan hujja da haka duk wanda ya kafirce mu daguti ya zo yadda da Allah ya bi Allah yayi riko da amintacce igiyar da ba ta tsinkewa har aljanna wallahu sami'un alim Allah masani ne ga dukkan maganganun bayi aliman bi qasdihim ko bi niyyatihim ya san niyyar da ke cikin zuciyarka da ta sa ka furta magana in ma ka furta ba hakke ni ba Allah ka kuwa kana abin da kake nihi in ma yarda da mutane kai to baka yaudar kuwa ba kanka dara za ka iska sakamakon haka shi yasa ake son mummuni ya zanto mai gaskiya gaskiyar nihi gaskiyar zance gaskiyar mu'amala wannan shine kololo mutanen kirki masu son gaskiya a zuci gaskiya suke nibi a harshe gaskiya suke nihi a gaban su suna kirdadan gaskiya in kaɗan ne a yau kuma kaso su ba ita ke ci ba ba a son su ba a son a yi mu'amala da su saboda ana ganin su yan hana ruwa gudu ne suna kawo gosulo ga harkar samu ga harkar siyasa ga harkar wane ne sai aka aje su da aka aje su siyasa ta tafi daidai harkokin sun tafi daidai security ya tafi daidai kasar ta tafi daidai sai an zo an yi gaskiya ubangijin gaskiya ne to in ba haka ba sai dai a sha wahala saboda an saki hanyar daidai an kama hanyar da ba daidai ba ko kai a gidan duniya kana tsananin bukatar ka kai gida kafin rana ta faɗi kawo hanyar da ba daidai ba ai dole wanke wallahi kai ka dare Allah ya kiyaye Allah ya sa mu da imani shi da muka abin da yake so da shi da haka ina abin sai yake nan an yi musu mun suka kace da su wai yin shi shaytan na nufin an yadillahum dalalan ba'ida ya batar da su bata cikin mai nisa daga gaskiya wai la kila mun kuma da aka ce musu ta'alu ku tawo ila ma anzalallahu ga abin da Allah ya saukar wa ila wa ila maza wa ila rasuli ko haka nan kuma zuwa ga manzonsa ra'aytul munafiqina ko wa ila rasuli ko zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam ra'aytul munafiqina sai ga munafiqai su tuna anka su duda suna kange mutane daga fahimtar ka kangewa mutaka to wannan halin munafici ne Allah madaukakin sarki ya kare mu daga shiga cikin wannan mugun hali sannan yake cewa an ka kanta aka ga ko wa in yakul lahumul kuma idan ya kasance suna da wani haƙƙi su yanzu samun su ne ya atu ilaihi mutsini na ayan musri'ina sai ga suna gaugawa zuwa ruwan wannan haƙƙi a ba su a dai ba su wa minan nasu mai abin ala harfin wa ina sabo kan kuma annabi wa ina sabatu kucin sunan kalaba ala wajhi kasar duniya wal akhir zalikul qarn idan aka ba su to lahiya lau in an hana su duk nagartar sai sun zage ka abin da ke kai yake cima mutanen kirki tuwa ƙwarar kenan a cikin siyasa ba nagarta mahi yawanci ke tafiya da ita ba a basu a basu a basu a basu in ba a basu ba kuma su yi jifa su yi rahe su zagi su sharri su ne. din nagarta mutum inda in ba a bada ba ba shi kenan kai ina amfani kai nagarta ka dai baka irin waɗannan ana jin tsoron munafinci ana jin tsoron mummunan ƙarshe Allah ya ce akwai wanda ke bauta akan gefe idan abin ya yi daidai da abin da yake so shi kenan masha Allah ya gyara abin duk da ka tsammani in ka abin bai yi daidai da yake so ba duk nagarta abin duk kyawun abin sai ya bata abin sai ya soki abin sai ya wurgar da abin sai ya watsar da abin sai ya bata abin to kaga wannan bataccen mutum ne mai bataccen tunani wanda in bai yi da gaske bana da bataccen makoma kullun ka zanto akan gaskiya ko da baka samu komai ba Allah zai baka abin da yafi nasu amma mahi yawanci ba mai da abin da ke wurin Allah ba shi yasa muke ta waso san abin da ke wurin mutane ka shiga nan kai ta nan ka yi tsurku nan ka yi tsurku can dole dai sai ka samu ofa dole sai ka samu kwangila dole sai ka samu kaza ɗin sai ka rasa kwangila Allah ka rasa ofa ta Allah ka rasa alherin Allah ai kuma ka gama tashi ka gama lalacewa mai yawanci shi sa duk aka lalace saboda an ada Allah ana wani abu daban mai arzikin daban ne ana nema a wani wuri inda babu abu a nemi abu inda yake matakin samu ne a nemi a samu kuma arziki ne da haka nagartaccen imani ke sa ka yadda da Allah madaukakin sarki Allah ubangiji ka inganta imaninmu mu kun ga da ake kwankwasa dan imani ya samu wuri ya shiga a zuciyarka shine babban rabo da Allah zai maka da ka samu babban rabo a lahira Allah ka inganta imaninmu. da haka irin abin su kenan idan haƙƙi na wurin su ya fi ilaihi mutsinina sai ga suna zuwa wurin wannan neman wannan haƙƙin musri'ina qa'iina lab lab lab suna gaugawa abin ya zo hannu ga ganima ta zo ga kaza da kaza irin wannan har in an yi rabo wani ya kalla ne bai ce hadhihi alqismatu ma'ud wajhullah wannan rabon da kai baka nihi Allah ba annabi zai rabu wani dan ta'adda kallon ka ce ce ga ni Allah ba to dan kana shugaban kwamiti an ce baka nemi Allah ba shikenan kuma sai ka fasa aikin kwamiti ko dan kana cikin kaza da kaza da kaza dole ne idan kana shugabanci sai ka yi hakuri musamman shugabanci na addini in dai ka ce mutane su yi abin da ya kamata su fa abin da bai dace ba shi dan mana iya za su kyamace ka su dinga ma wani gani gani su dinga hararka ga wanda ya matsa musu nan ga kaza ga kaza amma baya gane hakan sai ranar da gaskiyar ta zo zai ce ya wailata laitani la atakin fulanin kalila laqad adallani an tiki ba da zani ba kana shaytan lil insan nama yace kabula kai ce na ma za a ce ban rike wani ba kai ya fata da ni ina kusa in gane to haka dan adam yake shaytan sai ya fatar da shi da haka idan ne zaka ce ayyaba abin da ya kamata to ka jajirce kai hakuri da yawa daga cikin mutane ba haka suke so ba sun so su san zuciyar su shi yasa ya ce wa inna kathiran minan nas la fasiquna Allah wanda ya kowa ya kuma yace kathiran bai ce kalilan ba ko ba ka ba ka larabci za ka riba mai bara na cewa ko ba da kalilan Allah ba da a ashe kowa ma san kalilan da kafira ko <laughs> to kaga ashe kenan Allah cewa inna kathira minan nas la fasiquna kuma lalle sai da ka harfi takiri wa nasbi lalle mahi yawancin mutane fasikai ne ba su san daidai kenan kadan din ke san daidai to ka gode ma Allah da yake cikin yan kadan masu san daidai masu san ai daidai da yawa ba san ai daidai ba san kuma masu san ai daidai din Allah ubangiji zai inganta imanin ba su ikon a kai mishi da to da suke irin wannan hali in su abu na abu ya musu daidai su runguma in bai musu daidai ba su wurga wannan rashin adalci ne a cikin tsare da mu'amala me yasa suke yin wannan sai kullu zamanin haka suke a fi qulubihim maradun shin da suke irin wannan hali akwai cuta ta munafinci ne imam shaukana cikin fatul kadir abin da ya fassara Annifa. shin akwai munafinci ne a cikin zukatansu nan kuma Allah baka mamman sai fasara shi da kufrin shin kafirci ne ke cikin zukatansu ne tunda ya kaga da yake cewa da manzo surutun da zai bada wula ne wai za su umar surutun ta cikin ƙarshen tauba wai za umar surutun da zai bada wula ban halakun ya kuma sarfin kahita wa amma lafi fi kulubin yawa wa amma lafi fi kulubin martin fa za ta murjisan wa ma tuhun fasikuna ko wa ma tuhun kafirun ne ko nan yake cewa waɗanda ke da cutar munahinci a cikin sai hakan ya ƙara musu da cikin cinsu su mutu ba tofiki ba suna masu Allah wato tawaye. To wannan mummunan abu ne da zuciya za ta iya kamuwa da shi ciwo cuta ta munafinci. Domin mummunan cuta ce idan munafincin zuciya ga mutum hatta kafirai sai sun fi shi sauki cikin wuta. Tunda Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar suna a ƙasa a wuta. Wallahi da nasira kun ba wanda zai kama musu ya sauƙaƙa musu azaba Allah balle ya hana musu ita idan kuma mutum ya kuskure kamu da cuta ta aiki in yi magana ya karya in an ba shi amana ya ci in yi alkoli ya karya in an yi husuma da shi ya kan gare ya ƙin sulhu akwai wanda haka suke har a cikin sauran ahlus sunna ba su san ai daidai ba ba su san ai sulhu ba su shi in ya fara gaba kamar annabi kamar annabi da kafin ko shi gaba shi ba ta mutuwa har juma'a ba ta da asabar to ai za ka je can ka fada wuta tunda Allah ba zai karba aikin ka ba Allah ya mana maganin irin wannan mugun gaba don haka yan uwa musulmi cuta ta munafinci hadari ce cuta ta aiki ma hadari ce cuta ta munafinci ta bata foundation ta bata ginin saboda mutum ya fita ga musulunci irin waɗannan kenan da su dan ubai dan sulul masu koyi in kahirci su bane da imani cuta ta aiki wanda mutum ya karya da makamantansu tana ruguza aiki amma akwai foundation ba ta hidda mutum daga musulunci ba to shi yasa rigakafin wannan shine wanda annabi faɗa cikin hadisi man sallallahu alaihi yawman yudrik takbiratul ihram kutulahu bara'atan bara'atun min nar bara'atun min faqi auka maqala sallallahu alaihi wasallam wanda yayi ma Allah sallah ta kwana 40 jere 40 so biyar ba 200 ba kenan cikin jama'a yana samun kabara harama duk lokacin za a ce kad qamatu salatu kad qamatu salatu yana cikin sauya dauki attention ba dan bugun feda ba yana rasa raka'a da raka'a biyu ana ta kayya kayya shi ba ya ciki dan bugun feda ne wannan ba ya cewa yayi durku takbiratul ihram ya riski kabbara harama a cikin jami'in sharadi ne kaga ya zo da wuri ke inna salatkan kan kitab mafuta ya zo da wuri ya samu wannan a sallah arba'in sallah ɗari biyu jere to za a rubuta mashi garanti guda biyu ku fita daga munafinci sannan ku fita daga shiga wuta to idan mutum Allah ya kubuta shi daga shiga wuta ai ya kubuta faman musu huzi anin nari sai ni wa udkhil janna duk wanda aka kubuta shi daga shiga wuta ina za shi aljanna za shi to faqar faza wanda Allah ya nisantar da shi da shiga wuta ya shigar da shi aljanna lalle shi ne wanda ya ci nasara shi ne wanda ya ci riba shi ne wanda ya dace in ji Allah madaukakin sarki ba ba wanda ya dukiya ta kare ba ba wanda ya mulki ya kubce ba dan duk waɗannan sai ya faru duk mulkin ka ba za ka dawo ba akan mulki saboda rayuwar ta kama ba za ka dawo ba duk arzikin ka ba za ka dawo ba saboda sai Allah ya dauke ka tsaf ya sa ka cikin kabari kun ma amatahu fa akbarahu din kenan ya kashe kai ya sa ka kabari duk abin da ya samu mutum sawa'un an sa ka kabari ko ba sa kabari ba ka tebar sa system ne Allah ya ba wanda ya sai tsallaka wannan sai kowa je da haka mu yi kokari mu tanadi na zuwan wannan rana dan mu samu hutawa a cikin kabari a rayuwa ta barzakhiya Allah ka hutar da mu da haka shin da take irin wannan akwai cuta ce ta kafirci da nashi cikin zukatansu amurta bu ko kwanto suke game da al'amarin addini aw ai shakku fi nubuwatihi ko kwanto suke shakka suke yi a cikin sai annabi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam am ya ko ko tsoro suke ji an yi hiballahu in aka ce hafa bi ma'ana jara Allah zalunce su ai aljawr fil hukm azlum fil hukm zalunci a cikin hukunci shine alhaif din tsoro suke yi Allah da manzansa ya musu su zalunce su fil hukma a cikin hukuncin da aka ce zo su kai gare shi ai fa yazlimun fi fa yazlimu fihi idan an kira su a wurin hukuncin Allah da manzo Allah zalunce su a cikin hukuncin abin da suke jin tsoro kenan bal kai wannan istirabi ne ifsali bari dai wannan tunanin nasu ba su da kirki zukatan sun lalace ulaika hum zalimuna kai waɗannan ne sune azzalimai Allah madaukakin sarki la yazlimu misqala zarra inna Allah la yazlimu nasu walakin nas anfusahum yazlimuna Allah bai zalunta mutane mutane ke zalunta kansu ya aje ka ji fa yace wala da muwazin al-qist fa ce lamar kiyama fa lakin sun ce ah, wa in kana misqala habatin min zarra atayna biha hatta shi tikelin ma Allah sai da wanke shi ya ce sikelin adalci wanda ya sha mana sikelin duniya sikelin duniya in abu bai nauyi ba bai nunawa sai ka zo da cek ɗinka an rubuta naira miliyan goma ai ku kasan kaya ne masu yawa ko takardar cek in ka ɗora bai nunawa saboda ba ta nauyi amma sikelin Allah zarra aka ɗora sai ta gwada shi yasa ce in kan miskali habbatin min khardalin atena biha wa kafa bina hasbina in kusan kucin kwaya komai ya ce zarra ce Allah zai gwada sakamakon na alkhairi ko aka san haka da haka mu shagaltu da ayyuka na alkhairi yan uwa musulmi mu nisanci ayyuka na sharri mu kubuta akwai ranar kin dallanci ranar da hajjin mai gani ta bace akwai ranar da Allah zai tsida muka baki ɗaya yin hisabi kowa ya ga sakamakon aikin da ya gabatar a nan duniya Allah muka fitin sarki muke roƙon ya sa mu dace a cikin ayyukan muka baki ɗaya da haka irin abin su kenan ayyuka ma'ana su din in an ce almardu a nan wurin za a gana nan annifa kamar da aka bayani shi ke sa suke cewa saboda munafincin su da ke cikin zuciyarsu to wannan kuma yana gwada irin lalacin tunaninsu kamar da shek shekani ya faɗa a cikin littafin shi na tafsiri suna yin shakka ne game da sahihancin manzancin annabi a'a dama ba su imani ba imanin su na fatar baki ne sun ɓoye abin da yake sharri sun bayar da abin da suke ganin shine alkhairi to kuma Allah zai ka musu da wannan innal munafiqina khairun min Allah huwa khadi'uhum su suna ganin suna yaudarar Allah amma kuma su ke yaudarar kansu Allah na saka musu sakamakon yaudarar su sai an je gaban Allah madaukakin sarki za a hada gara mahi hadari mai cike da duhu ga kaihi duk dan jinkiri sai an yi mutum fata fata Allah ka kare mu annabawa ma ta ce Allahumma sallim sallim to a lokacin suke cewa unzuruna naqatabis min nurikum Allah ku tsaya mu dan tsofano da gaskiyar ku muna da ya ce ilal ilal ilan zuwa ra'akum faltamisu ko waya ku koma ai ba nan aka zo ba ai gwamnati na can duniya lahira gwamnati duniya ne ka girba alheri ka kai ku koma can baya ku je ku ebo wawayen su juya sai a sa shi maki tsakanin su su ne suna cikin rahama Allah ka samu a ciki su kuma suna cikin bala'in da suka dazama kansu Allah ka ne dan haka ɗan uwa musulmi kullum mu tsaya mu jaddada imanin mu mu aiki na gargari domin Allah ya haka kama mu duniya da kiyama da makwanci da makoma Allah ya da mu na'am sai ce inna ma إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا نعم وأولئك هم المفلحون to wanda yabi Allah me yake samu wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul na'am Allah ya ce inna ma kana qaulal mu'minina abin sani kawai sai kawo adatu hasrin mi take yi isbatul hukmi lil mazkuri wa nafyu amma adahu Allah ya ce abin sani kawai kana qaulul mu'minina magaganin mummune ta kasance idza du'u ila Allah wa rasulihi idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa li yahkumu bainahum dan su hukunci tsakanin su an yaqulu sami'na wa ata'na ai za ka ce mun ji ko mun yi biyayya bil ijaba su amsa kiran Allah su amsa kiran manzon Allah da wannan amsawa ne ta suke rayuwa tunda ya ce ita istajibu lillahi idza da'akum lima yuhyikum in baka ansa ce wa alamu ya allaha bai da lamar'i wa 'yanahu annahu to tuhsharun in Allah ya kiraye ku wani sahabi sallah yake yi yana sallan nan sai annabi ya kira shi to ai shi sallah yake kawai sai cigaba da sallar shi kai ban kira ka bai ce, annabi sallah nake ce baka ji Allah ce ba istajibu lillahi idza idza da'akum lima yuhyikum sai aka faɗa mashi wata falala ta ina jin kusurfi fatiha ne ko menene a cikin hadisin Da haka amsawa ga kiran Allah da manzon Allah shi ke raya zakata rishin haka shi ke kashe zakata imani ya fita daga cikin zuciya ta kife mutum ya halaka Allah ubangiji shi kare mu da haka jawuwa ya kamata mu yi su mu ne idan aka kira su zuwa ga Allah hukunci to za ga sun miƙa wuya da jawuwa wa ula'ika humul muflihun masu jawuwa masu miƙa wuya ga Allah masu miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne haƙiƙanin al'amari masu cin rabo masu na samun nasara ay annajihuna wanda suke kubuta daga dukkan shari'a, suke dacewa ga dukkan alkhairi fid dini duniya dunya wal akhirah Allah ka samu a Allah ya ce wa mai Allah wa rasulahu dan haka duk wanda ya haƙura ya ma Allah ba'a dan bin Allah sai an yi haƙuri shine haƙuri na farko ka jajirce ka bi Allah domin zuciya ba ta san abu Allah wa ma ubar ibn nafsi inna nafsa la amaratun bi su'i illa ma tamar zuciya dan adam a dabi'ar ta kai ka tabaro to in ka biya mata sai ta kai ka tabaro ta halakar da kai in ka ka daure ka ba abinda Allah ke so ka hakura da abinda kake so sai Allah ya biya bukatun ka tun anan ya dinga sa maka albarka ya dinga sa maka sauki kuma a lahira baka duk abinda kake bukata da ƙari a cikin aljanna dan a duniya Allah bai hukuncin zai baka har da kari ba duniya Allah ya halice mu liyabulukum ayyukum ahsanu amala dan ya ga wani ne yake aiki gidan jarabawa ne ina ba ta an fahimta amma lahira gidan cin sakamakon aiki kowa zai ci abin da zai ci gumin shi idan gumin ka na alheri ne za ka more in ka kaje ka kulla aka san haka za ka mace mutum zai shiga ka matsayi mashi Allah ya kiyaye to kaga ashe kenan a duniya duk matsayinka duk mukaminka duk fada'ajinka akwai abin da kake da shi baka da wani abu ka so wani baka so wani abu kana da iko kan wani abu da iko kan wani abu ba wanda zai iya maka ɗari bisa ɗari ko uwa ko uba a duniya sai Allah kuma Allah ba a duniya ce zai maka ba a duniya za a ga annaba ma suna nema su rasa balle mu harfulla to amma a lahira yace ya fiha ma yasha'un walidina mazid suna duk abin da suke so Allah ya gama tanadi kaga sai sakin ka maka da'a ka tanan abinda baka samu manan ba ko to tare shi a can tunda kai mummuni ne ka san shi gaya yawan lokaci abin da ke kashe balo roba roba to to ba in ka ce lahira ko ƙarya ƙarya ma sai ka in akwai katako katako ma sai kawo duk abin da kake so ma sai duk abin da kake so kwakwalo ka ɗan ɗan ɗan ɗan space ɗan ɗan mamarin kaɗan ne a faɗa maka mamarin duk abin da kake so da ƙari ma akwai aljanna amma nan da kake mamarin ka <laughs> sai ka kana kallo duk matsayin ka akwai abin da kai kasa yafi karfin ka ko wannan Trump da ke Oval Office ba shi ne shugaban duniya ba shugaban America ko yana sanin abin da yafi karfin shi a cikin zuciya shi kan shi ya san akwai abin da yafi karfin shi to balle wanda yake kasan kasa a cikin mabiya to amma a lahira ba abin da ya fi karfin ka domin Allah ya hore maka jin daɗin da karfin shi to akwai da ka Allah karfi to shi yasa talaka wanda ya fi kowa talauci ba talaka aljanna wanda ya fi kowa karancin abu hannu yana da kusan kusan goma duniyan nan get nauki abin ai kaga ba mu gane kunci ko Allah ubangiji ya kai mu aljanna haƙuri dole sai kai haƙuri in za ka bi Allah sai kai haƙuri ka fasa ban Allah sai kai haƙuri akan kadara Allah wannan shine matakan haƙuri guda uku dan haka duk wanda ya ma Allah tsa'a da manzansa fi ma ya ya'muruhu bihi a cikin abin da yake mishi umarni wa yakhsha Allah kuma ya tsoraci Allah ay yakhafu yana jin tsoron Allah yana samun damuwa idan ya ga za a saba ma Allah alaman mummuni kenan ba wai shi ya saba ma Allah ba yana samun damuwa idan ya ga za a saba ma Allah ba wai ana za a yin ma damuwa ke shiga balle ga wani yana yi amma wani saboda ya riga ya murje ya burke yau ba ruwan shi shi ma yi ba ya jin komai to ka wannan a ya shiga cikin matsala idza asa'atka sayyi'atuka wa ne idan alherinka ya faranta maka rai abin da kai mara kyau ya bata maka rai to alama iman na tare da kai da haka duk wanda ya bi Allah ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah fa ulaika humul faizun irin waɗannan masu tsar dokokin Allah masu son ayyuka Allah ta'a masu kishin addinin Allah to lalle kam Allah ce sune masu cin nasara sune faizun sune masu samun babbar rabo wani rabo ne ay arrabihuna masu cin riba fi tijaratihim a cikin kasuwancin su duniya a duniya wannajihuna minan nari sune wanda za su kubuta su tsira daga bala'in wuta بدخول الجنة في الآخرة الله أكبر بشقاء الجنة على يوات الآخرة الله كفاهم أتفين إذا متي يكسكري شقوتا أكوي هدما أكوي لضاء أكوي ثكر أكوي كده جن ثكر كاسم أي كاسم أكوي مطلع da an ce ma huɗa ma Allah kiyaye wato ta haɗu tana karire mutum ba ka kautawa tukun kayanta lankwame shi mai kaririyawa ce subhanallah jama'a wallahi mun tsoron ubangiji ga sa'ira mai bala'in zahi kullama qabat zidna maza sa'ira da ta lafa sai ai mata famfo da wuta sa'ira subhanallah alamin in dai mutum ya fahimci haukan wuta tun a duniya ina ganin bai kamata ya zama haukaci ta shiga cikin ta ba dan na tabbata a duniya kuma haukaci bai kundumala ce bari mu haɗa mu ga take ah, ai kun san yadda yake cewa gadi mu zamu sha Allah ba nan garin kan mahaukacin ba kuna ganin ma uhu kun san shi wanda ya watsa maka shi mai abin ya kuka sa hannu ya sa hannu wurin wurin wurin wurin ma'i ka san shine ke zaba baka ko sai ya jiyo bala'i mun da hukka zai sani shi a da an ce mishi ga ya ci kai gari su zasu sha alawa wato su ba ma <laughs> ya ji abin da ya ji ko wato har mahaukaci ya san wahala da ya tsomo ji babu daɗi da aka ce gata cikin sauƙi sai ce gayu da su su sha alawa ai wannan tawayin da ba ga ba ne to kaga shi ma ya ma hukuncin wuta wuta tun da bai waye bane na haka in ka kuskura ka wada wuta wallahi ka gama baci mutum bai waye ba a ce ya samu kai shuka Allah kar mu biya sun wuta Allah shigar da mu aljanna kamar yadda nan wurin aka faɗa aka ce wa'annan bayan Allah masu bi ma Allah ta'a masu bin sunna za su kubuta daga sharri su dace da alheri babban sharri mutum ya faɗa wuta babban alheri mutum ya samu aljanna in ba aljanna ka samu baka samu komai ba Allah ka shigar da mu aljanna na'am ba ka samu billahi وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون الله أكبر ashe idan ana gara hidda uwa yake ji ba haushe ku to ya zan mutum suka nan karin magana inda ai ban mu dara ai dara ta lokaci ne wasa ne na banza ko ko mai kyau ne to wannan karin magana irin su ya kamata a ce wanda suka samu su dinga tsaftace su da haka su suka fare in za su yi rantsuwa babba ajala ta suke da ozo gehe guda abin ya fi karfin su da manata da hubal duk ajin suke sai su ce sun rance da Allah babban saboda babban rantsuwa za a yi Allah ya ce wa aka san billahi suka rantsuwa da Allah jahil aimanihim makwarar rantsuwa su ta gidan gaba da in za su yi babban rantsuwa to da Allah suke rantsuwa shi yasa annabi sai ya ce man kana halifan falahal billahi aw yasmut wanda ya kama dan ba su ake a kan rantsuwa ba wanda ta kama sai ya yi rantsuwa to rantsa da Allah ko ya yi mi ko ya shiru Na haka sun yi rantsuwa da Allah makwarar rantsuwa su ai gaita kololuwarta cewa la in amartahum in haka umarci su kai annabi bil jihadi da hita jihadi la yakhrujun wallahi hada rantsuwa sai sun hita qul faɗa fada musu la tuqsimu kan ma kuranci ko ba su kuranci ba ta'atu ma'rufa ku yi da yaya wanda ciki sananna bi ma'ana ku yi da kuka fada ku cika ku a fada a cika sai dan kunya ji ba shi a fada a cika sai dan kunya an gane ko a faɗa a cika cikawa to kun gane ko to Allah ya kiyaye dan haka in an faɗa a dinga cikawa shi yasa Allah ke mana faɗa yake cewa dan muke faɗa ba mu cikawa to mu dinga faɗa muna cikawa dan haka ba sai kun rantsa ba ma ku faɗa ku cika shi ne tsafin ma'rufa din ku yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku faɗa da harshe ba dunal amal fa hiya bil lisan dunal amal ba da ku ba ku munafikai wanda ta harshe ce amma ba babu aiki duk labari ne easier sayar da done in ji tuni. da sauƙi zai faɗa amma wani aiki kuma babu ko babu ko aikin sisin kwabo labari kawai ta fatar baki amma babu aiki to irin wannan ba a samun nagarta tare da shi Allah shi ma kana irin wannan halin munafinci inna Allah khabirun bima ta'malun Allah masani ne ga duk abin da kuke aikatawa min tsatikum nabiyya ku bil qawli da fatar baki kadai wa mukhalafatukum da saba ku da saba ku bil fi'li auren aiki kun ce kun yi rantsuwa makurar rantsuwa an to jihadi za ku to kuma kun noki sai na ce inna biyuta na aura <laughs> wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara kawai su suke su arce sai ka dina cewa bango na ya faɗi wani in ba wani bango da ya faɗi kyaure na ya faɗi kun ba wani kyaure da ya faɗi kawai su suke su arce kaga yanzu ina magana sai rantsuwa da Allah in an zo jihadi za su tafi ga jani ya zo kuma san arce sun zo suna ta yin ƙarya a ba su uzuri uzurin ƙarya kaza kaza kaza afallahu an lima ta lahum hatta ta laka fil qutul al kadhib Allah ya yi maka dan me kake ta ba su permission ka bari mana har sai Allah ya gwada maka wani ne ke da gaskiya ne ke ba da gaskiya ba kaga wani wani girma ga annabi shi tun kafin ma a bada kuri din yahiya ta zo bai kwari daraja sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mishi daraja da haka mutanabbi yake cewa kaga fil yamina alama anta wa'idu yake cewa ma dalla anka fil ma'id mutamun mutamun ke idan ka zo kana ta magana kana rantsuwa da ba a bukaci ka yi rantsuwar ba to yana gwada cewa akwai matsala in ba rami me ka magana rami shi yasa suka ce a mazhabin imam malik idan an zo an kana daga cikin shaidu ka gani eh na gani tun da dama an ce adali ake an sako to shikenan yayi amma wallahi tallahi billahi hal la ilaha na sai a ce a disqualified disqualified ka bata katin ka invalid ƙuri'a ka ta ci invalid wace ka rantsi ga gaskiya ga rantsuwa ai ba yawan rantsuwa ake son ai ba yawan rantsuwa halin kai ne suke haka ya na nabi duk haka suke fa yalbu lahu kama yalbu lahum ko su yasbuna annahum ala shai haka suke a nan sun yaudara suna ganin ma alahirin ma haka za su in sun yi rantsuwa su ku bata ina yi can gidan gaskiya ne sai su gane cewa ba su da wayo tun daga shi ta bare musu Allah shi kare mu da haka Allah muka kusa sarki na sanar da duk abin da suke faɗa na magana ko aiki Allah na sane kula ta wallahi wa rasula ka karanta ku قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين نعم المنافقين rashin cikawa ga maganganunsu akan wannan gabar ibn kathir a cikin littafin tafsirin Allah mai rahama yake cewa abinda aka faɗa game da ma'anar ɗakin marufa dan malamai sun nan gani biya akan wannan ma'ana mu abin da ke kun da ta ma'rufa ai eh, iya biye ku an san biye ku biye ku aikin nan nas ai kar ku limtu da'atukum an an an san da ni biye ku inna ma hiya qawlun la fi ma ai ku biye ku magana ce kawai labari ne ba aiki kullama halaktum duk lokacin da kuka rantsuwa kazzabtum sai ku zuka ƙarya ran rantsuwa kama qala ta'ala kamar da Allah ya faɗa anuni yahlifuna billahi yahlifuna lakum liyarjukum yahlifuna lakum litardau anhum suna rantsuwa su rantsi da Allah dan ku yadda da su fahimtar da wannan in ma haku yadda da su fa inna la yarda an kuma fasiqin Allah baya da ga mutanen su fasikai masu yi ma Allah ta waye in ku ba ku sani shi Allah ya sani a cikin su tauba wa qala ta'ala Allah mu ke sarki yace ittakabu aymanuhum jannatan fasadu an sabilla sun tsanan sun samu matsayin garkuwa ta yin munahincin su su rantse ita ce garkuwa ta cin muradun su miyagu na munahinci sadu an sabilla suka kange mutane daga fahimtar addinin Allah falahum azabun muhin suna da wata irin azaba ta wulakanci Allah ubangiji shi kare dan haka Allah ya ce kul ka faɗa musu ya kai wannan mai daraja atiullaha ku gyara imaninku da yi ma Allah biyayya wa ati'ur rasula kuma ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana ku yi ikhlasi ai kamar yadda Imam Shukani fara kenan tafsirin shi ce bi ikhlasin niyya in kuna son ku zanto na kware ku yanke wannan kwantena da ta baci ku tsabtace zuciyarku ku cika ta da imani na gargari ku cika ta da ikhlasi da niyya ta kware wa tarkin nifaq ku tuba ku ba munafinci to in kun yi haka kun dawo kun shiryu kun ci shi ne fasarar da ya yi a kan faɗa Allah kula da Allah wa da rasul ce ku yi ma Allah ta'a ku yi Allah biyayya fa in walla in an suka juya baya an tsa'atihi daga masa biyayya to yace ce bai haka yi ta'ayin dama duk ne mazari mudari kamar da cikin nahwu in hararta guda biyu ya halatta a nahawance a sha guda fa in tawallau kenan ana samun fa'in ta wallau nuri saboda ya halitta ka ce fa'in ta wallau ya halitta ka ce fa'in ta wallau ya zo a wani cikin qur'ani da fa'in ta wallau ya zo kuma da in ta wallau dan a sabunta a gwada salo na zance na alqur'ani da haka shi na malaki ta ana aisha in fa'in ta wallau in kun fa'in ta wallau ya halitta idan suka je baya ga yi ma Allah da manzansa fa inna ma alaihi ma ummila ai Allah wato shi manzon Allah abin da ke akan shi nauyin isa da manzanci kuma ya isar na tabligi na isarwa wa alaikum ma umiltum min tsafi kuma kuna da nan abin da ke kanku na yi mashi biyayya tunda Allah ce falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna mutallin kusanna maza da ilmi wala kusanna alaihim bi ilmi ma kunna ra'ibin duk abin da ake Allah na halarce a majalisar ka, a gidanka a duk inda kake da jin shi da ganin shi da ilimin shi da ikon shi da zaɓi shi ne a sama da kan al'arshi yana kallon ka duk wannan POP din ko wani ne wani kankare ko wani talaka da kasa bai hana ganin Allah a kanka ko gidan kasa ka shiga wannan kasa waye ka ta isa ta tare Allah ganin bayan shi ba ba abin da ya sai ma Allah shamaki ga ganin halittun shi duk inda suke duk abin da za ka sa ba zai sha makance ganin Allah ba kamar ganin ka bane ba wanda da ka samu wani kaki mai kabri ma ba ka ganin gaban ka to duk inda ka shiga Allah na ganin ka saboda haka yana halarce da jin shi da ganin shi da ilimin shi da ikon shi da haka yan musulmi tun da haka abin yake lalle ya kamata mu kiyaye Allah na halarce tabbas ya ce sai mun tambayi manzannin su kuma sai mun tambayi mutanen da aka aiko manzannin kuma za mu ba su labari filla filla mun suka aikata a ilmance ba ba mu nan ba amma kun na gabi ba wai muna ba mu aurin ba muna halarce mun sadi abin da ke gudana yankan hujja ne kawai Allah ya maka kafin mala'ika ya kai rahoto tuni Allah san da wannan abu tun kafin kai abin ya san da wannan saboda cika ilimin shi da cika da ilimin Allah ilimin mai ƙura sai Allah amma dan ya yanke hanzarin ka kaka zo ka ce yo halola arsalta ilana rasulan wa nattabi ayatika min qabli an natanna wa Allah ka turo mu da ba mu yi haka ba mun bi ka kaza kaza to an turo ina magana kuma an yanke ta an turo mu da an aiko mahi ya ya ma aka ba fiyayen manzon ma aka babu ina bakin magana babu ga duk bai ga Allah ba da haka ya zama wajibi duk wanda ke so ya kubuta gaban Allah lami lafiya kyala kowa ya zo riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a haɗu can wurin duk wani mutumin kirki zai haɗu wurin bin manzon Allah ko ba haka bane ba amma kai da ka bari wani ya raba ka da shi to an samu matsala in ba ku gane ba aikin da waya hawan arfa ranar goma ga wata za ka zo ka zo abin ga an wayi gari za a zo ya tsawafin ifada cunkuso na ƙarshe kenan an yi cunkoso a ka'aba aka ce an haɗa ka da wani mutum in ya kubce maka shi kenan da Allah ka rike dunin shi yaya za ka bari a raba ku a ta yadda ƙarfin kai ƙare ko saboda idan ka sake ya kubce maka to sai da Allah ne to dan Allah wani wani wasu jama'a ne da suke rayu a lokacin ya fi tsammanin ɗin mabiyan annabi a ce ka sake shi ka kama wani ai ka san akwai akwai akwai akwai zaɓen tumun da cikin wannan da haka ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin nihi ka rike karantawa shi duk wannan kayan aiki a shi duk wani wanda zai ce maka abu kaza sami ne ko suna ne ya kawo maka dalili zube ban ƙwarya qala Allahu qala rasul tunda Allah ya ce sai ya tambaye su manzannin ma za ujibtum wace amsa aka ku? Allah zai tambaye manzannin mu kuma ya ce ma za a jabtumul mursalin ku mutane wace sa kuka ba manzanni wanda bai bi sunna ba sai ya dinga zara idanu dan ya san ta bace mai ta kwabe mai ta matse mai saboda ya zaɓi mutum da ya batan kankan, ya bari wani dan kayan ya dauke shi saboda haka Allah madaukakin sarki annabi ya aiko nan gaba za mu ji ya ce wa in tudihu shi ya ce in ka bi shi ai ya san sauran suna da karama a antum alam amilla shin yanzu ku ne kuke da sanin da karama ko Allah shi yake sanin karama wa yin karama to ya fi kowa sanin karama saboda haka sai ya ce wa in tudihu bai ce wa in tudihu hum ba dan a gwada maka akwai danja wa in uhu in kuka ba annabi shi kadai Allah ya kebance ga biyayya saboda ya ce ya ayyuhal ladina amanu Laha, wa atiqur rasula ya ce wa atiqul amr rama sai ya ce wa kawai wal atafu suka ce la la la fil mughayara in aka ce maka ba daidai bane ba saboda haka waɗannan da wannan ba daidai bane ba in ka ce Ibrahim da Usman kai ka san ja din nan ta suna gwada Ibrahim Usman ne mutane ne suna tare amma ɗaya suke to sai Allah ya ce atiullah ya ku masu imani ku yi Allah ta'a wa atiur rasula ce ku yi mu Manzan Allah ta'a kaga da'a ta Allah ta'a ta manzan Allah duk an ce atihu atihu amma sai ka ce wa da ha ba sa kai waɗancan din da ka in za a bi wani sai an auna ko shehi na ne ko shehin ka ne ko waliyi na ne ko waliyin ka ne ko malami na ne ko malamin ka ne in ce kaza to sai an yi zube ban kwarya wannan kaza din ya dace da bin Allah ya dace da bin manzon Allah to duk wanda ke sanya kuɓi ta gaban Allah haka zai yi amma an kare ido ka ce haba dan Allah yau ai in haka ce ba a ji maganar malam bayan rena shi to shi kuma annabi kare na shi kenan ai in a kara ne ko babun kara kadai annabi ya ce wani ya ce dan Allah a matsayinka na masoyin annabi wa za ka yi makara to ai ku kaga da yawa masu cewa suna son annabi ba annabi suke so tunda in sun ce suna son annabi mu ga suna bin karantarwar shi suna bin hanyar shi to amma sai ka ji kullum wasu suke kira shi dai sai dai a kara shi to ko kai aka dinga kara ka san ai ba ya ma da ba amma adalci ba ai maka biyayya ba ai ma ladabi ba balle biyayya halitta sallallahu alaihi wasallam ke sa sakon mu gare ku mai sauki ne ku rike sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsira in ba haka mutum kuma ya halaka Allah ka ga da riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan shi suke da haka ake suke nan Allah shi kare ولا wala لا ka ka ce kuma Allah ta ku manzon Allah fa in tawallu in suka juya baya fa inna ma alayhi ma humil abin da ke kan shi shine isar da manzanci kuma ya san wa alayhi wa alaykum ma humiltum ku kuna nauyin da'a da ku Allah zai kama ku akan wani. wa in tuti'uhu ashe ina ma kufar boda wa in tudi'uhu yanzu karanta ni da can hararowa nake yanzu karantawa nake alqur'ani ne wa in tudi'uhu ta hatabi Allah ce idan kuka bi shi ina jin ai dai ba a ce idan kuka bi su ba ko to kaga da nawa da naka yanzu an samu kuka bi su kenan sai ka kyala naka ka kyala nawa in annabi sallallahu alaihi wasallam sai kowa kan shi haka to in tudi in haku manzo Allah ta haka dukai da Allah ce kun ma shari'a wa ma ala rasul ba abin da ke kan manzo illa balagul mubin sai isar da sako da bayaniya ayoyi masu tarin yawa da Allah ya umarnin abin manzon Allah suna da yawa da haka yana da matuƙar muhimmanci mu Allah madaukakin sarki domin mu samu mu kubuta gaban Allah da haka abin da ke kan manzo shine isarwa kamar da Allah ke cewa fa la rasul ila al-balagh mubin ba abin da ke kan manzo sai isarwa bayaniya wa qala ta'ala Allah ya ce wa Allah wa ati'ur rasula kuma Allah ta'a kuma manzo Allah fa in tawallaytum in kuka juya baya fa inna ma ala rasulina al-balagh mubin abin da kawai ke kan manzo isarwa take mubayyaniya shi yasa imam muslim ya fitar a cikin sahih muslim daga a lokacin da ibn yace da yace daga manzon sallallahu alaihi wasallam yake ya nabi Allah shi salama yake cewa ya annabin Allah ara ayata in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum ko in in aka ce wasu shugabanni sun tsaya kan suna neman haƙƙin su musu da'a mu yi kaza mu yi biyayya wayan na kuna haƙƙana mu kuma a namu haƙƙin ba su ba mu ga tsaro nan an samu matsala ga asibitoci nan ba magunguna ga hanyoyi nan sai abubuwan barkaciya suke idan an samu irin wannan ya za a yi tun lokacin annabi sahabi ya hasko idan mun samu kan mura wannan me zai faru me za mu kamata amurna in muka samu kan mu cikin wannan abu da yanzu gashi nan ya bayyana me kake umurtar mai ya annabi Ba a da annabi sai annabi ya kawo da kai ta kyale shi kun masa alahu shi kuma ya ce za ki tambaye shi Ba'a a tsanin ya kawo da kai kun masa alahu fi saniya ku au fi salisa a karo na uku za ki tambaye shi sai ya ce isma'u wa atiku ba zagi za ku yi ba kun ji karantawa annabi ku ji kuma ku yi da'a ga abin da ba sabo bane in su muku umarni suka ce a yi kaza a bar kaza wanda yake ba saban Allah bane ba to ku musu biyayya fa inna ma alaihim ma hum nauyin rantsuwan nan kaɗai ta ishe su aiki ayewa ne ayewa ne zo su slowly su waya kun gama ka je ka sarkahi duk mutumin da ya jagoranci mutum goma zai zama bulula daure mutum goma kaɗai daure za ka zo tabbataccen hadisi daure duk mutumin da ya jagoranci mutum goma daure a ministerin ka mutum nawa ne a lokal government ɗinka mutum nawa ne a ward ɗinka mutum nawa ne daure mutum goma daure ba abin da zai kwance shi sai adalci sau ya kuke gani a yau suna cewa najeriya sai mai gaskiya ko to marasa gaskiya sun yawa sun taru sun taru suna faɗa sun yi mai gaskiya su kuwa sallah Ke yasa za ku ji da yawa daga ciki abubuwan suna ran muna soyuwa amma dai har yanzu a bayyane da ɓoye diban ga wanda ke da kilin amma ta takwar baka wannan bawan Allah kuma shi yasa muke addu'a in ma wani ya mishi makirci Allah ya warware makircin Allah ya kwatanta mashi ya nuna mashi abin da ke damun mutane ya ba shi ƙarfin gwiwar tinkara waɗannan mayagun ai sarkin yawa ya sarkin mi duk inda ka je sai ka iskar shin gaskiya ya mamaye masu gaskiya yan kaɗan ne ƙwarai da gaske don haka Allah ya kawo masu gaskiya da za su canza wannan rudami da aka shiga da rashin tsari da aka shiga da rashin raba daidai da aka shiga a Najeriya Allah ya kawo mana canji mai alkhairi saboda haka mutum goma kawai ka mulka za ka buɗe wuri ina kake tsammanin wani ke mulka yanzu ana cewa mun kai miliyan ɗari biyu ɗan kaga sai addu'a ko to shi yasa nan kun ji abin da aka ce ba inda aka ce a yi zagi ko a yi tawaye ko a yi kaza a yi kaza aka ce a yi biyayya suna da nauyin abin da suka ɗauka wa alaikum ma miltum kuma Allah zai tambaye ku naku haƙƙin haƙƙin shugaba bai shigalta da Allah daga haƙƙin haƙƙin ka bai shigalta da Allah daga haƙƙin shugaba kowanne Allah na sanar shi da haka kowa ba da haƙƙin shi ka roƙi haƙƙin ka wurin Allah madaukakin sarki Allah za ta gani to sai aya ta gaba a to aya ta gaba ina da sai mu tsanan ke in muka shiga aya ta gaba to lalle ba lokacin da za mu fassara ta isasshe sai mu tashi wa Allahu alladhina amanu wannan alƙawli da Allah ya mummune alƙawli wanda yake na gaskiya in ka ga bai cika bai tabbata ba to akwai matsalar shar'in imani tare da amma mutukan mutum ya yi imani ya yarda da Allah to Allah zai gaskata mishi cewa shine mai taimako shine mai bada nasara a jiya Kusan in ce akwai <clears throat> wata wasu bayan Allah guda biyu da suke cikin tsananin bukata bukata kuma wata ce ta rai ba su da kowa sai Allah kuma idan ka taimaki wanda bai da kowa sai Allah a lokacin Allah na ta taimaka maka dan ba wata bukata da ta sa kai sai dan Allah bai da wani abu da zai rama maka kawai ka bar ramo ka wurin wa to shi yasa irin waɗannan idan kana cikin matsala dinga taimaka masa Allah da taimaka maka dukkan su magidanta ne sun manyanta ba ƙarfin yau balle na gobe kuma ga lalura ta rashin lafiya suke neman taimakonmu mu taimaka musu da abin da ya sawaka su ga sun ɗanyi wani abu na samun magani to abin ya kai inda ya kai shugaban kwamiti na masallaci min magana ta ina ganin dai tunda al'amari na taimakawa duk wanda ya taimaka kan shi taimaka Allah zai taimaka muna fatan Allah ya yi musu wani lalura ta rashin lafiya da suke ciki kuma Allah ya ba su lafiya da haka yan uwa musulmi wanda ke da ikon taimaka musu za a kewa sai a karɓa abin da aka samu insha Allah za a ba shugaban kwamiti sai a raba sai a basu insha Allah ta'ala Allah ya bada abin badawa kuma ya sa mu abin da aka bada albarka kuma ya sa cikin na alheri abin da makaranta akan daidai na na baji ba jiya an samu dubu hudu da ɗari hudu Allah ta ka alkhairi ya samu dukiya albarka abin da makaranta akan daidai Allah maɗaukakin sarki ya sami tarayya a cikin ladan da muke kuskure Allah shi ya mu wannan huskoki masu albarka da Allah ya mana taufiƙin haɗuwa a wannan wurin mai albarka a wannan lokaci mai albarka Allah ya haɗa mu a cikin jannatul firdaus Allah haɗa kowa da bukatocin shi na alkhairi Allah magance mana duk abin zama damuwa a gare mu Ina roƙon Allah Allah kai ne Allah kai ne as-sami'u kai ne al-basiru kai ne al-wahid kai ne al-qahhar kai ne as-samad kai ne al-karim kai ne ar-rahim Allah dan sunayenka wanda suke makura a wurin kyawu da siffofinka makura a wurin kamalar ɗaukaka ya Allah muna kai kuka a gare ka Allah ka yahe mu Allah ka yahe mu laifukan da suka jaza ake kisa mu ba kautawa ya Allah kai mana magani wannan ta'addanci da ake mamu ya ubangiji ya Allah muna roƙonka kai ke da rundunonin da ba wanda ya san adadin su kai ya Allah wa'annan ƴan ta'adda in sun fi karfin mu ba su fi ƙarfin ka ba ya Allah aika musu rundunonin ka ya ubangiji Allah ka fatattake su a duk inda suke cikin dazuzzuka a ko ina suka makale Allah ka fito su ka gama da su ya ubangiji Allah ka hutu da mu su ya ubangiji ya Allah ka yahe mun laifin da ya sa muka faɗa cikin wannan tashin hankali ya ubangiji Allah ka mun kwanciyar hankali ya Allah ka nisantar da nagari da mugu ya ubangiji wanda duke tunzura wannan al'amari yake faruwa ko yake bunƙasa Allah ka watsa ne shi Allah ka tona asirin shi Allah ka mana maganin su ya Allah abu da suke sun jefa mu na yunwa da tsoro Allah ka jefa su a ciki Allah ka hidda mu daga abin da suke nemi su jefa mu a ciki na tsoro da yunwa da bakin ciki da talauci Allah ka yaye mana bakin ciki Allah ka yaye mana talauci Allah ka yaye mana tsoro ka ba mu arziki mai amfani da lafiya mai albarka ya Allah ka yaye mana laifukan ya ubangiji marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya wanda suka rasu musulmi Allah ka cikin su da gafara mu da ke kan layi ke mun arzikin cika da imani mata masu juna biyu Allah sauke su lafiya masu neman aure Allah ba su abokan zama na kwarai wanda suke neman haihuwa Allah ba su nagargarin na kwarai wanda ya ba su Allah rika musu ya sa musu albarka tarbiyya ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah duk wanda ke kira mutane akan alkhairi Allah saka mishi alkhairi wanda ko ba haka yake ba Allah shirye da shi dawo akan alheri in ba mai ban shirye bane ba Allah dauki mutakin hutar da musharrin su kai fatar da jama'a muna roƙon ka ya Allah ka taimaki shugaban kasa wurin ayyuka na alkhairi Allah ka fahimta da shi bukatocin jama'a Allah ka bashi ikon warware wannan matsaloli ya ubangiji Allah ka taimake shi da zabon mataimaka makusanta na kwarai wanda za su ruha mashi wurin kawo alkhairi ga al'umma ya Allah ka bashi bakin warware wannan matsala ta tsaro Allah ka bashi bakin warware wannan matsala ta tsaro Allah ka karfafi zuciyar shi wurin tinkar wannan matsaloli na Najeriya ya Allah ka sa ya ga bayan wannan matsaloli cikin wannan shekaru da zai ya ubangiji muna roƙonka Allah ka gina tattalin arzikin Najeriya da sauran ƙasashen musulmi ka gina tattalin arzikin na jihar Katsina da sauran jihohin musulmi ka ba mu kwanciyar hankali a jihar mu ta katsina da sauran jihohin musulmi ka sanar da mu lafiya ya ubangiji ka taimaki musulunci da musulmi da suka ta kafirci da kafirai ya Allah ka keta karshen mu ya Allah ka gyara bayan mu Allah ka bamu damuna mai albarka in ka bamu Allah ka tsare mu daga ambaliya da sunta rayuka da dukiyoyi da rukuje gidaje ya ubangiji Allah ka yalota arzikin mu Allah ka yalota hanyoyin samayen mu Allah ka buɗa ka faɗaɗa ka albarkaci hanyoyin samayen mu da rufin asirin mu ya Allah ka keta karshen mu kai mana arzikin cika da imani Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wala hawla wala quwwata إلا بالله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم آمين آمين يا الله